بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio a na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta Lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na Afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Baraka. To da farko ga muhimman kanan labaran a isra'ila akalla mutum 300 ne aka rawaito sun mutu a farmakin da kungiyar hamas ta kaddamar yayin da falastinawa 232 suka rasa rayukansu a martanin isra'ila kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ce zai yi taron gaggawa yau lahadi kan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya iran ta ce laifukan isra'ila ne silan matakan da falastinawa suka ɗauka a kan 'yan sahayoniya To zuga cikakkun labaran waɗanda za su mai da hankali ka cokam kan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya sakamakon farmakin da ƙungiyar Hamas ta kaddamar kan Isra'ila. Rahotanni daga Isra'ila na cewa akalla mutum 300 ne suka mutu kana wasu 500 suka samu raunuka bayan da ƙungiyar Hamas ta ba ta kaddamar da hari kan Isra'ila. Mayakan na Hamas kuma sun yi garkuwa da sojoji da fararen hula da dama 'yan Isra'ila. hamas ta ce ta yi ruwan rokoki kusan dubu bakwai kan isra'ila bayan samame ta ƙasa da sama da kuma ta kan ruwa a kan isra'ilar isra'ila dai ta mayar da martani ta hanyar kaddamar da miyagun hare-hare ta sama a kan yankin gaza inda ta kashe falastinawa 232 tare da raunta wasu 600 kamar yadda ma'aikatar lafiya suka bayyana firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce isra'ila na cikin yanayi na yaƙi sannan ya sha alwashin cewa ƙungiyar hamas za ta ɗaɗana kudarta rundunar sojin isra'ila ta taso da dakarunta na kota kwana kuma ana sa ran cewa za ta kaddamar da samame ta ƙasa wannan ne tashin hankali mafi muni cikin shekaru da aka samu a rikicin da ke tsakanin isra'ila da kuma falastinawa babu cikakken bayani kan yadda mayakan na hamas suka iya kusawa ta kan iyakar isra'ila mafiya tsaro a doron ƙasa ƙungiyar gwamnatin jihar islamic ta falastinu ita ma ta ce mayakanta sun shiga wannan farmakin yayin da kungiyar hamas ta yi kira ga falastinawa a ko'ina da kungiyoyin gwagwarmaya a labanan da su shiga yakin da take yi da isra'ila to a wani lokaci yau lahadin ne ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi taro cikin gaggawa kan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya kasar brazil ce mai rike da shugabancin kwamitin a wannan karo ta bukaci zaman bayan barkewar rikicin na tsakanin hamas da kuma isra'ila babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci kasashen duniya da su yi ƙoƙarin amfani da hanyoyin diplomasiya don wa ɓarkewar tashin hankali tsakanin isra'ila da kuma hamas ni kamfanonin jirgin sama suka dakatar da sufurin zuwa tal aviv saboda tashin hankalin a jamus da faransa hukumomi sun sanar da cewa sun karfafa tsaro a kewayen gine-gine da wuraren ibada na yahudawa to a wani batun kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna da takwaransa na masarar salih shukri bisa fatan ganin kasar masar babbar mai shiga tsakanin isra'ila da hamas za ta taimaka wajen kawo ƙarshen hare-haren da hamas ke yi kan isra'ila a cikin wata tattaunawa ta wayar tarho antonio blinken ya da gaggawar cimma nasarar kawo ƙarshen abin da ya kira munanan harin da 'yan hamas suke kai wa isra'ila in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller kafin hakan dai amurka ta nuna matukar goyon bayanta ga isra'ila tare da shan alwashin taimakawa isra'ila duk abin da take bukata bayanai sun ce mai yiwuwa tun yau lahadi amurka ta sanar da taimako ga isra'ila cikin gaggawa duk da cewa bangaren zartarwa na amurka na fuskantar wani yanayi mai tsarkakiya bayan tsige kakakin majalisar dokokin kasar sai dai wasu bayanai sun ce za a iya cimma wata matsaya duba da batun da gaggawa ne to kuwa iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ce ci gaba da farmakin da kungiyoyin gwagwarmaya na palestinawa suka kaddamar kan isra'ila sakamakon laifukan da gwamnatin sahayoniya ke yi wa al'ummar palestinu ne tsawon lokaci hussein amir abdullahi yan ya bayyana hakan ne yayin tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na turkiya hakan fidan a ranar asabar a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da mayar da martani kan halin da ake ciki saudiya ta sanar da yin allah yi da duk salon kai hari kan fararen hula waɗanda ba sa ɗauke da makamai ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan ya shaidada buƙatar ganin dukkan ɓangarorin sun mutunta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ya kuma yi kira da a yi aiki tare domin wa tashin hankali in shi ma'aikatar harkokin wajen saudiyar ya bayyana hakan ne a wata hira da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan to ga shida sun barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan hare-haren ɗaukar fansa da 'yan gwagwarmaya daga gaza a ƙarƙashin ƙungiyar hamas suka buɗe kaiwa akan haramtacciyar ƙasar isra'ila hari ne wanda suka baiwa sunan guguwar birnin kudus za mu kawo kushi shi a cikin bangarori biyu inda a yanzu za a fara da jin bangare na farko na wannan shirin ta fatan za a gyara zama domin a saurari yadda shirin zai gudana. Kambanin dillancin labarun meher na iran ya ɗauki wani rahoto na musamman wanda ya baiwa suna guguwar a ƙasa me ya taso da ita a yanzu rahoton ya buɗe da cewa a duk lokacin da aka ambaci watan oktoba to abin da yake fara faɗo wa falasɗinawa da isra'ilawa shine yakin da aka yi a shekara ta 1973 wanda ƙasashen larabawa suka shammaci haramtaccen ƙasar isra'ila da yaƙi ta kowace kusurwa wancan yakin ba kawai shammatar 'yan sahiyoniyayi ba ya haddasa musu asara mai yawan gaske ta fuskar rayuka da kuma ta dukiya a wannan karan bayan cika shekaru hamsin daidai wato daga shekara ta 1973 'yan gwagwarmayar a cikin birnin gaza sun maimaita shammatar da aka wa haramtaccen ƙasar isra'ila a wancan lokacin inda a wannan karan suka shammace su ta kusurwoyi guda hudu yan gwagwarmaya sun kutsa cikin sansanonin yahudawa masu kewaye da yankin gaza inda yahudawa 'yan sharauri zauna suke zaune da kuma wasu sansanonin soja na haramtacciyar kasar isra'ila sun kori ɗaruruwa daga cikinsu da ƙwace iko da waɗannan sansanonin sun kashe na kashewa da kuma kama na kamewa a matsayin fursunonin yaƙi har zuwa tsara wannan shirin ana ba ta kashi a tsakanin sojojin mamaya da 'yan gwagwarmaya kafafen watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce ana kwamawa a cikin wuraren da sun kai ashirin a kusa da yankin gaza da ma can cikin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya sai dai majiyar 'yan gwagwarma ta tabbatar da cewa wuraren da ake ba ta kashi tsakanin 'yan gwagwarmaya din da kuma 'yan mamaya sun kai ashirin da biyar. tun da safe ake ganin hotunan bidiyo na yahudawa 'yan sharauri zauna suna a ran na kare suna guduwa nesa da yankin gaza da kuma duk wani wuri da 'yan gwagwarmaya suka isa cikinsa domin ba wai a kusa da gaza ne kadai ake fafatawar ba har can cikin yankunan da ke da nisan kilomita 45 daga iyaka da gaza tabbas guguwar a ƙasa ta girgiza samuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila da safiyar asabar kuma har ya zuwa wannan lokacin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rasa daidaiton da take bugun kirji da cewa tana da shi wani abu da dukkanin masu sharhi suka yi ittifaki a kansa shine cewa kakkaf ɗin hukumomin leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila na soja da farar hula sun ci ƙasa domin ko da wasa ba su iya shaƙo ƙamshin wani labari na cewa 'yan maya daga gaza za su kai irin wannan farmakin ba shi ko farmakin irin wannan da yaƙi mai girma kama haka ba dare ɗaya wani janar ko wani ɗan gwagwarmaya ke bugun kirji ya yanke shawara za a kai shi ba yana da buƙatuwa da bayar da horo yana da buƙatuwa da rawar daji akan yadda abin da ake so a shirya din na kai hari zai kasance don haka za a iya cewa a tsawon lokacin da 'yan gwagwarmaya a gaza suke ta shirye-shiryen wannan farmakin da suka kai haramtacciyar ƙasar isra'il take bugun kirji da cewa ƙungiyoyin leƙen asirinta sun fi na kowa a duniya sun nuna cewa ba su da idanu makafi ne akan gaza an harba makamai masu linzami dubu biyar daga gaza zuwa falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya amma labarin shigifar karfe wato iron dome da 'yan sahiniya suke cewa yana kakkaɓo makamai masu linzami ba ji ɗuriyarsa ba sakamakon farko na asarar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce ta yi shine 'yan gwagwarmaya sun kashe 'yan sahayoniya 150 sun kuma jikkata fiye da dubu ɗaya wannan fa a sa'o'i ƙasa da goma daga fara kai wannan farmakin kuma sun yi furuci da cewa da akwai wasu yankuna da saƙo da ke kusa da gaza da gawawwaki ne na 'yan mamaya a kwance da 'yan gwagwarmaya suka kashe da ƙungiyar nan ta agaji ta david star ba su isa wajen ba balle su ɗauko su a kirga su su shiga cikin lissafin waɗanda aka kashe kuma a cikinsu da akwai manyan kwamandoji na soja a hakikanin gaskiya hatta waɗanda suke goyon bayan gwagwarmaya falasɗinawa kuma masu tsananin ƙaunarta ba su tsinkayo cewa abin da ya faru a asabar dinnan zai faru ba a cikin wannan lokacin watakila 'yan kaɗan ne a tsakanin ƙawancin gwagwarmaya daga gaza zuwa labanan syria iraki da iran suke da labarin abin da zai faru saboda watakila suna cikin waɗanda suka tsala shi da shirya shi a ɗaya gefen ma a tsakanin 'yan sahiyoniya da masu ƙawance da su ba su taɓa hango cewa digin rana za ta ɓaci musu ba za a kai musu hari irin wannan a wannan tsakanin waɗanda suka fi kowa yin mamakin abin da ya faru su ne mazauna gaza sai kuma 'yan share wuri zauna yahudawa waɗanda suke rayuwa a kusa da gaza sai dai da akwai bambanci a tsakanin mamakin da ɓangarorin biyu suke yi a gaza mamaki ne na farin ciki domin waɗanda aka zalunta ne suka yi domin ɗaukar fansa. bisa tuni mafi yawancin mazauna gaza fa na yanzu 'ya'ya da jikokin mutanen da yahudawa da taimakon ingila suka kore su ne daga gidajensu da gonakinsu da sana'o'insu da arzikinsu aka kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila a kansu bugu da ƙari mazauna gaza su ne dai waɗanda aka ƙaƙaba wa takunkumi na baƙin zalunci tun shekara ta 2006 aka hana su sakat ba a shigar musu da abin da ya kamata ya shiga na magani da abinci su kuma an hana su walwala ta yadda kowane lokaci haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ga dama za ta kulle yankin tamkar ba a wannan duniyar ko a wannan zamanin da ke takama da ci gaba da wayewa da kare haƙƙin ɗan adam mutanen gaza suke rayuwa ba gaza wani kurkuku ne babba don haka ma bai kamata a ce wani mahaluki ya yi mamawaki ba idan an iso wannan wurin yanzu domin masu iya magana sun ce kwanaki dubu na barawo rana ɗaya ta mai kaya an daɗe ana zaluntar mutanen gaza amma duniya ta yi shiru kuma an mayar da hakan ma zama daidai sai dai yanzu da al'ummar wannan yankin na gaza suka farka domin kare kansu sai gashi waɗanda suka kirkiri wannan haramtacciyar ƙasar isra'ila suna kwakwado da ɗaga murya akan an kai wa isra'ila hari na ta'addanci daga gaza wannan rashin ta ido da kuma munafurci ya zama wa ƙasashen turai da uwar gijiyarsu amurka jiki mako ɗaya kafin abin da ya faru a yanzu ya faru babu rana ta allah da 'yan sahiniya ba su kutsawa cikin masallacin kudus da takalma har zuwa mambarin liman su doki masu sallah su kaɗa wanda suka kaɗe a hanya kamar yadda suka rika jan matan musulmi a ƙasa a wannan masallacin kamar yadda ake jan matattun dabbobi in za a kai su bola. ko kalma ɗaya ba ta fito daga bakin amurka balle 'yan koranta ƙasashen turawa ba duk sun yi gum da bakunansu kamar komai yana tafiya daidai amma yanzu da 'yan gaza suka motsa sai gashi amurka da turai ɗin sun yi ittifaki a kan cewa wai abin da ya faru ta'addanci ne kuma ɗaukar fansar da 'yan maya suke yi tamkar zalunci ne to a fitowa ta gaba za mu ji irin dabarun da hikimar da 'yan gwagwarmaya suka yi amfani da su wajen kai wannan hari na wannan lokaci kafin mu karkare baki daya mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio 1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu don kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum BOH Radio Tehran da fatan kuna cikin koshin lahiya muna godiya bisa dama da ake bamu ta karshen mako mi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida ka jagora Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lahiya ina gaida Sunusi Ino Wunti a nan idan na gangaro gida jamhuriyar Nijar ina gaida abokina Ali Adalka ina gaida Aminu Lado ina gaida Musa Oga ina gaida Papa Arama ina gaida Papa na Malam Muharzo da suke karan Lola Hamma ina gaida Adamu Dijo da yake gangaren shi da mai sau a nan agars in na gaida bashari abokina idan na gangara garin arlit ina gaishe da labinu ina gaishe da dukkan yan makarantar malawan idan na je makwabtan mu najeriya ina gaishe da nura adakawa abdullahi tumbeki makafin dala da abba jafar madabo ina gaishe da abubakar kafin soli muhammad audu mamman sikifa ina gaishe da yan wannan gida namu gabaki ɗaya mai tarin albarka ku tashi lafiya abdulbasi mai yunatar daga jamhuriyar nijar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh muryar musulunci kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai amma lokal gamme kebis ta najeriya zan isa da sakon gaisuwa ta kamar haka da farko zan fara da sanusi madatte da magaran akwai isu madatte da magaran akwai kwamar ilyasu yakubu gawa akwai mansur aliyu nasarawan birnin kebbi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai nura muhammad akwai abubakar haruna gozaki ba zan manta da isa kwasfi a sarara ba. akwai kuma na mai umar makera akwai haruna ibrahim mai anguwa bindara akwai isa abubakar tsoho mai albarka akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura a ƙarshe yana gaida daukacin dukkanin membobi da masu sauraron wannan gidan rediyon suna na mai kwamfuta mai yama yana kiran ku daga jihar kebbi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ci hausa mai magana Muhammad Lawan dan kwairo anguwar tudu jihar da magaram. A wannan dama da kuke bamu domin gaishe da yan uwa da abokan arziki na duk karshen mako. To da farko dai ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da kuma mamman salisu eh, dozman taksi moto shugaba na kungiyar masu kira da saurare reshen jihar da magaram da ilas frezi garin agadas da kuma hassan alhaji umar da kuma tasiu anguwar tudu eh, yakuba mai aski badaraka eh, ibrahim shushe na garin kasagi maradi mamman sani dauda tuwanza da kuma abokina abdulazizu frezi da kuma abokina usman maidala da kuma uda mamadu jatkori da kuma abokina Eh, sila dan minista a jihar damagaram isuhu madattai da kuma sanusi madattai abokina isuhu a garin anguwar tudu raba mai shayi anguwar tudu tijjani mai shayi garin gafati da kuma abokina eh, uda mamadu jatkori da kuma babana baramasi dan dimumuge mai shayi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio iraq yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da ina gaida hada mai kwamfuta duk inda shike ina gaida ibrahim haruna duk inda shike ina gaida nazifi ibrahim duk inda shike hada mai kwamfuta duk inda shike ina gaishe shi ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida iliya hamidin duk inda shike ina gaida musa malam tanko duk inda shike ina gaida tanko kanina tayiba ina gaida maliki kanina da yi ina gaida alhaji hamza a biya so ina gaida sala majuwa a biya so ina gaida kwansayi alhaji dawai da yi ba ba da ban haka na duk wanda bai jina ambace suna ne ba iliya na ga kana rigona mai shayi da kantiri inda ina gaishe ka duk wanda bai jina ambace suna ne ba ina nan suna nan ga zuciyata ina gaida kowa da kowa Allah ya bar sa Allah taimaka Allah ka bar ka sa mai albarka amen kuna tare da Isa Bubakar tsoho mai albarka a Ulma da ya mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan mika sakonnin gaisuwa ga 'yan uwa da amana arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida Hussein Alhaji Umar wanda yake nan da magaram ina gaida Usman Danfodi wanda yake layin dangana ina gaida Kabiru Sula Usman ina gaida Alkasun Babalima Ahar ina gaida Alkasun wanda yake Agadez ina gaida Abubakar Aja ina gaida Ilyas Frezi ina gaida Mamman Sani Dauda ina gaida Dozman Moto ina gaida kirimo Mese da salula a babbar tashar da magaram ina gaida isu mai gyaran salula ina gaida yahiya mai gyaran salula ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida duka masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum radio ta iran jamhuriyar musulunci gashi mana karshen mako da fatan za a ba mu dama mu isar da sakon gaisuwa mu ga yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida jagoran shiri hassan barka ina maka barka da karshen mako da sauran abokan aikin ka baki ɗaya yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida eh, maza da mata baki ɗaya abokan gwagwarmaya yan kulab kulab zabi akan ka duka ina gaida su baki daya musamman firezi na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka alkasim baba liman a har agadas ina gaida shi ba zan manta da lawa alhaji abbali agadas banzema agadas bukari roga roga agadas akwai laruwana alhaji abdu agadas ina gaida shi akwai alkasim agadas shi ma ina gaida shi abubakar hajja agadas ina gaida shi ba zan manta da mamburorin namu na kulabar a yanzu ci agadas baki daya tun daga bis firezi in namu isa tayar ina gaida shi eh, akwai mamman buniya yakubu hawashi ina gaida da akwai ibrahim haruna bingira jihar buza a tarayyar eh, a ta garin tawa ina gaida shi ba zan manta da abokin nawa miji soja ina gaida shi ba zan manta da eh, mamman buniya yakuba awashe sashen hausa na biyu a radio mai albarka suna na ashir garin sidisidi jihar da mazaran a jamhuriyar Niger. muna godiya da dama da kuke babu muna gaida yan uwa da abokan arziki a duk ƙarshen mako eh, da farko ina jinjina maka malam hassan barka akwai abokina sanusi madattai akwai ibrahim bare a nan garin sidisidi akwai tasi unguwar tudu ya mai aski ba da raka akwai abokina abdulaziz firezi unguwar share zamna akwai shugaba raba mai aski akwai baba ya lefe akwai akwai abati abe wanda yake zanguna samagale akwai habubul akwai majirgi lawal ahmad wanda suke ta aguwa akwai sila dan minista akwai alkasim wanda yake a garis akwai ilyas wanda yake a garis akwai akwai abokina zahardina a nan cdcd akwai maharaz a nan garin cdcd akwai abokina kadar wanda ke nan garin cdcd akwai abokina muhammad wanda ke garin cdcd akwai abokina eh, murtala dan gaske wanda yake nan garin city city yadda ku tashi lafiya suna na ashirar garin city city daga nan jihar da magaran nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kari Trozere General na masu kira da shawarar na Afirka muna cikin karshen mako. Hassan Barka domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi shugaba na masu kira da shuwaye da mataimakin shi domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoro mai albarka akwai alhaji amman tari akwai lawali domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isu madatai akwai yakuba badaraka akwai kabiru sirya bakin taransa akwai dozuman taksiman taksi moto domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga angon jego alhaji rabe kani na ne president na ne alhaji rabi mai aski don gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka akwai iliya mai shayi da kanti garkin daura dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai kada da dan fulanin warce ko aka ce to dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi gaba ɗaya mu masu kira da shurare na afirka ina jinjina ma musamman kwalabra zandar suna nan suna aiki allah maimaita allah taimaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum biyu wasu tsarin murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura lalle kan hakikan kaman dama da kuke bamu na karshen mako mu gajen uwa da mana arziki da damar haka ina da kabiru sule bakin taransa da magaran ba zan manta da zane da alifi ba wanda yake jika akwai sanusi matatte akwai isu matatte akwai alkasum agades ba zan ta da lawal shehu bakin ramfan eh, hawa juji da magaran akwai na musa mai shayi da wata bakin ranfon da magaran akwai abu salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake na ranfon hawa juji da magaran ba zan manta da aligamadan ba zan manta da shehu kacalla ah, akwai kadori wanda yake nan najeriya ba zan manta da arziki dan gambo mai atan wanda yake gumal akwai ayyaso ne wanda yake garin mata mai ba zan manta da alhaji shitu tayar wanda yake a gadas ba zan manta da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fada-fada najeriya da niger akwai yahaya dan azare akwai adda mai kwamfuta zan mata da muhammadu dan bare bari da tsoho mai albarka da yake yami assalamu alaikum sashen hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta iran mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin sabah a kasar libya muna godiya dangance da dama da ake ba mu kowane karshen mako don miƙa sakannin gashe gashe mu ga yan uwa da abokan arziki haka zalika a wannan sati ma zan so ma sakon gaisuwa ta zuwa ga yabi mai kayan kwali a cikin tashar da magaram akwai shugaba rabo mai aski dozman Takasimoto. moto mamman sani dauda ci Zaha hamisu mai dan kuka sani dawo a lasga akwai abokina abdulaziz prezi da magaram sanusi madatai isu makeri madatai akwai muhammad lawan dan kwaro sani da'u a lasga akwai usman Medala bashiri akwai yaya ta hawala gujesu da magaram da karshe na gaida dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da ta jihar da magaram baki daya a madadin su ina yi wa kowa barka da wannan lokaci da fatan kowa na cikin koshin lafiya ku tashi lafiya mai magana suleiman da minista To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. sai shirinmu na gaba shirin farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. dalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da ɗaya ne. A cikin wannan shiri na yau za ku ji cewa Alirza ɗaya ne daga cikin abokan Ramin wanda kuma lokaci zuwa lokaci kan buga masa waya domin su fita zuwa wurin shakatawa a duk lokacin da ba su da wani aiki. To je da dare dai ya kasance baya da wani aikin yi akan haka ramin ya buga masa waya domin su dan fita waje su dan shakata amma ramin bai iya gano abokin nasa a larda ba saboda haka shi da mamansa da babansa sun tafi wurin shakatawa bayan haka kwana ɗaya ya sake buga masa waya domin ya tambayi halin shi domin jin yadda ta kasance bai samu ganin shi ba domin tafiya wurin shakatawa ɗin to domin jin da yadda ta kaya tsakanin su ya kasance tare mu a cikin shirin kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar. دیشب درن جیا من تلفن کردم نی نبگا tarho. ترهو na نبودی kai. baka nan Hane. gida to budi kai ka kasance kana nan kojo a ina dustam abokina raftam na tafi to mi shenasi kai ka sani man nemi shenasam ni ban sani ba کشتیگیر و واسن کوکا پس فردا جیبی مسابقه گسه ترکیه کسر ترکیه او می رود شی زیتفی خداحافظی بانکوانا برای خداحافظی دومین بانکوانا تو رفتی؟ کی کجی بعد از باین شام ابینچن دری آره ای پدر و مادرم نه ده مهیفیتا به پارک رفتیم منتفی ورن شاکتاوه خوش گذشت تفیر تای دادی بد نبود باب لیفی مادرم مهیفیتا او آمد شی کو ایتا یازو کو تازو او آورد شی یا کاو کو ایتا تا کاو چای شای میوه کایم مرمری شلوغ می چنکوسو او بود شی یا کسنچه کو اتا تا کسنچه مثل کمر همیشه کو دیوشه مثل همیشه کمر کو دیوشه تابستان لوکوتن بزره تابستان لوکچن بزره شب دری شبها دراری پارک ورن شاکتاوا فرصت داما فرصت خوبی داما میکو رفتن تفیه تو da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawar ta gudana. رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی مهدی نه نمیشناسم مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم خوش گذشت؟ آره بد نبود مادرم هم آمد او چای و میوه آورد پارک شلوغ بود؟ آره مثل همیشه پارک شلوغ بود شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است تو madalla to yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da aka cikin harshen Hausa kamar yadda take. Ramin, dishab telefon kardam, dar khane nabudi. Koja budi? Ramin, jiya da daddare na buga wayar tarho. Baka gida. Ina ka kasance? Dishab be khane dostam Mahdi raftam. To Mahdi ra mi shenasi? Jiya da daddare na tafi gidan abokina Mahdi. کی کسم مهدی؟ مهدی؟ نه نمیشناسم مهدی؟ آآ بنسن شبا مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود مهدی دن کوکوانی جیبی زی تفی ترکیه دومین شگاه گسه پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ کنن دومین ین کت پی پیگیدن سو مهدی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ ای دومینگ ین تپی کی اینا که کسن چیجی داره در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم na kasance gida bayan cin abincin dare, mun tafi wurin hutawa tare da babana da mahaifiyata. Hush ko zasht? Tafiyar ta yi daɗi? Are bad na bud, madaram ham amad, u chai wa miwe award. Eh, babu laifi. Mahaifiyata ma ta zo, ita ta kawo shayi ده که مرمری پارک شلوغ بود ورن شاک اتاور یا کسی ده چون کسونه آره مثل همیشه پارک شلوغ بود ای کمر کوده یوشه ورن شاک اتاور یا کسی ده چون کسو سو شب های تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است Dararen lokacin bazara dama ce mai kyau domin zuwa wurin shakatawa. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da aka ji ta da fasarta a cikin harshen Hausa yanzu kuma sai a ƙara sauraron رامین دیشب تلفن کردم در خانه نبودی کجا بودی؟ دیشب به خانه دوستم مهدی رفتم تو مهدی را میشناسی؟ مهدی نه نمیشناسم مهدی کشتیگیر است پس فردا برای مسابقه به ترکیه می رود پس برای خداحافظی به خانه مهدی رفتی؟ آره برای خداحافظی رفتم تو دیشب کجا بودی؟ در خانه بودم و بعد از شام با پدر و مادرم به پارک رفتیم خوش گذشت؟ آره بد نبود مادرم هم آمد او چای و میوه آورد پارک شلوغ بود؟ آره مثل همیشه پارک شلوغ بود شبهای تابستان فرصت خوبی برای رفتن به پارک است madalla to jama'a masu saurari ka duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin kamar dai da kuka ji a cikin shirin cewa dai alarza da shi da mahaifansa sun je wurin wannan shakatawa kuma bisa ga al'ada irin na dama a duk lokutan bazara sukan je wuraren shakatawa musamman da rana kasantuwar garuruwa musamman irin su tehran da yankuna da suke yammacin kasar suna da zafi kafin wannan lokacin a madadin waɗanda aka je muryansu da kuma wanda suka haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu katsina da jagorancin rigamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri tarbe mu a mako na gaba. kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rahotanni suke nuni da cewa ana ci gaba da samun hasarar rayukan fararen hula da ƙarin taɓarɓarewan harkar tattalin arziki ciki a sudan sakamakon yakin da ake ci gaba da fafatawa a kasar da ni sunti zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kafofin yada labaran sudan sun sanar da kashe fararen hula fiye da ashirin a ranar talatar da ta gabata sakamakon musayar wuta da aka yi tsakanin rundunar sojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a rikicin da ake ci gaba da yi a kasar a shirya arewacin birnin hartum ta arewa hakanan majiyoyin watsa labarai sun ruwaito cewa sojojin gwamnatin sudan sun yi ruwan bamabamai da amfani da manyan bindigogi kan wasu wuraren da suke karkashin ikon dakarun kai daukin gaggawa a yankin jabra da ke daura da yankin cibiyar kwamandojin amo corps a yankin shajara da ke shiyar kudu maso gabashin birnin khartoum a ranar larabar da ta gabata kamar yadda jaridar sudan ta ruwaito cewa an kashe fararen hula sama da ashirin sakamakon farmakin da dakarun kai daukin gaggawa suka kai kan wata cibiyar lafiya da ke daura da wani masallaci a unguwar alhamda a yankin samarab sannan jiragen saman yakin soji sun kai hari kan sansanonin mayakan dakarun kai daukin gaggawa a wurare biyu kusa da cibiyar rundunar soji da kuma yankin mujahidin a kudu maso gabashin birnin khartoum kamar yadda jiragen saman yakin rundunar sojin sudan suka ci gaba da yin lugudan wuta kan dakarun kai daukin gaggawa a yankin almukrin da ke kusa da kasuwar larabawa a tsakiyar birnin hartum kuma waɗannan yankuna sun koma fagen fama na dindindin tsakanin ɓangarorin biyu saboda kusancin da suke da shi da cibiyoyin gwamnati da na tattalin arziki baya ga kasancewar hanya ce da take kaiwa ga babban hanyar ta haɗa birnin hartum da garin ondurman shaidun ganin ido sun bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa sun kai har hare kan wuraren sojin sudan a yankunan da suke gabashin kogin nilu zuwa cibiyoyin rundunar sojin kasar da suke birnin hartun bahari sannan ana ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa da makaman yaki daban-daban a babban birnin ƙasar khartoum a daidai lokacin da wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗin yadda ake fama da yunwa da kuma yaduwar annoban cututtuka bisa la'akari da taɓarɓarewar harkokin kiwon lafiya a ƙasar. har yanzu dai halin da ake ciki a sudan na iya ƙara ta'azzara bisa la'akari da dogewar da ɓangarorin biyu suka yi na ci gaba da rikicin da suka fara a tsakiyar watan afrilu inda suke ƙara matsakaimi a fagen fafatawa da nufin samun nasara a kan junansu. kamar yadda rahotanni suke bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan suna ci gaba da musayar wuta da manyan bindigogi a garuruwa uku na khartum. a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin dakarun biyu kusa da babbar cibiyar rundunar soji har tsawon kwanaki goma sha biyu a jere inda sojoji suka yi ruwan bama-bamai kan wuraren dakarun kai daukin gaggawa a unguwar riyad a birnin wasanni da ke kudancin birnin hartum a nasu bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kaddamar da hare-hare ta hanyar yin lugudan wuta daga sansanonin da suka kafa a gabashin birnin khartoum inda suke tarwatsa sansanonin sojin kasar suke babban birnin kasar da kuma babban cibiyar kwamandan rundunar soji da ke birnin khartoum wasu majiyoyin cikin gida sun watsa rahoton cewa kungiyar 'yan adawar sudan people's liberation movement north splmn a takaice karkashin jagorancin abdulaziz alhilu ya sake kai har-haren bamabamai a birnin kaduguli fadar mulkin jihar kurdufan ta kudu bayan shafe makonni ana tafka zaman fada a jihar a jihar darfur ta kudu kuwa majiyoyin cikin gida sun ce kimanin mutane 80 ne aka kashe a cikin kwanaki ukun da suka gabata sakamakon rikicin kabilanci faɗan da aka shiga watanni shida ana gwabzawa a sudan ya haifar da sarƙaƙƙiyar yanayin jin kai da raba mutane sama da miliyan bakwai da muhallinsu inda suka yi gudun hijira a ciki da wajen ƙasar haka zalika rikicin ya haifar da durkushewar bangarorin kiwon lafiya tare da rufe yawancin asibitoci lamarin da ya haifar da rugujewar bangaren kiwon lafiya a kasar tare da taimakawa wajen yaduwar cututtuka da annoba a wani al'amari mai alaka da hakan wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa hular masifar yunwa a sudan a halin yanzu haka yana barazana ga mutane fiye da miliyan shida yayin da majiyoyin kiwon lafiya na sudan suka ruwaito cewa akalla mutane goma sha takwas ne suka mutu yayin da ɗaruruwa suka kamu da cutar kwalara a jihar gedaref da ke makwabtaka da ƙasar habasha yayin da ma'aikatan jinya suka yi gargadin cewa akwai yiwuwar kamuwa da cutar kwalara da barkewar cutar zazzabin da gel a fadin kasar saboda yiwuwar fara ruwan sama a lokacin damuna ga kuma masifar da ƙasar take fama da ita ta yaƙi da kuma rushewar tsarin kiwon lafiya a ƙasar ta sudan a nata bangaren kungiyar likitocin sudan ta yi nuni da cewa an samu bular zazzabin dangel da ta kama mutane kimanin 3,898 a jihohin gidarab red sea north kordofan da khartoum a tsakanin tsakiyar watan afrilu zuwa tsakiyar watan satumban da ya gabata tun a tsakiyar watan afrilun wannan shekara ce yaƙi ya kunno kai a ƙasar sudan kuma ake ci gaba da gwamnati faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces kuma babu wata mafita da za ta iya kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi a ƙasar duk da cewa manyan hafsoshin biyu da suke faɗa da juna sun bayyana muradin su na tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar kuma babban hafsan hafsoshin rundunar soji general abdul fatah al-burhan a gefen zaman taron majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa wani yaƙi yana zuwa ƙarshe ta hanyar wanzar da zaman lafiya ko dai ta hanyar zaman tattaunawa ko kuma ta hanyar gwada ƙarfi don haka sojojin sudan suna tafiya ne akan hanyoyin guda biyu alburhan ya kara da cewa hanyar da suka fi so ita ce hanyar gudanar da shawarwari domin warware rikicin kasar cikin lumana saboda suna da kwarin gwiwar cewa tattaunawan birnin jidda na kasar saudiya zai kai ga sakamako mai kyau a jawabin da ya gabatar a dandalin majalisar ɗinkin duniya general burhan ya sanya dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a matsayin ƙungiyar ta'addanci ya kuma yi kira ga kasashen da suke makwabtaka da sudan da su daina tura sojojin haya don tallafawa waɗannan dakaru na rapid support forces kiran shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya yi na sanya rundunar rapid support forces a matsayin kungiyar ta'addanci sannan ya jaddada yin kira ga kasashen duniya da su ɗauki rundunar rapid support forces da dukkanin kungiyoyin da suke mara musu baya a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda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 كول دافيد كولها ايمت هتسيدك بها شالوم مش الدير التخني